barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha daya ga watan biyu shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan jiran wasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne sha daya ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na 89 ko darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tike ne a ƙarshen babu ikramin tsaifi babin da yake magana a kan girmama bako mun je ƙarshen su ko yau za mu tashi babu istihbabi wa tahni'ati bil khair babin da yake magana akan mustahabbancin yi wa mutum bishara da kuma taya shi murna game da alkhairi ya kuke surutu ne malam gidan wurin ya mutu wani ya fita ba ku da kudi ake ji ba waye ya shigo da karshe kai ka shigo da karshe kai hakuri ka koma baya kai hakuri ba ku babu istihbab tabshiri tabshir wa at-tahni'at bil khair babun da yake magana akan mustahabbancin yi wa mutum albishir ka ji labarin wani alkhairi da ya same shi kafin ya riga ya ji ka ɗauki labarin ka je ka faɗa masa da nufin faranta masa rai wannan mustahabbi ne sannan sai a tahani a bil khairi yi mutum murna dangane da wani alkhairi da ya samu Ya shi murna a ah, wani na ji ka samu kaza ina taya ka murna to kaga ya sha bamban da bushara bushara kana labarta mishi abin kafin ya sani Ta hani a kuma ya riga ya sani kai ka zo ne don ka taya shi murna ka nuna masa ka ji daɗi da iri alkhairi iri kaza ya same shi قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Allah ya ce da manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam fabashir ibad kai bushara kai albushir wa mutane waɗanda suke nagari bayi nagari waɗanne bayi nagari allazina yastami'una alqawla su ne waɗanda suke sauraron sako na alqur'ani yayin da ake isar musu da shi fa yattabi'una ahsana sai ku bi sai su bi mafi kyawunsa duk abin da yake na umarni na wajabci ko mustahabbanci suna kokarin aiwatarwa su bi abin da yake kuma hani na haramci ko karhanci suna kokarin bari to shine bai sabi wani asana hujja to duk bayan da suke wannan ina shi irin halin kai musu bishara da cewa su yan aljanna kai musu bishara da cewa su za su tsira ranar tashin kiyama wa qala ta'ala yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim ubangiji da musu bishara bi rahmatin minhu da wata rahama ta musamman daga gare shi wa wa jannat da kuma yarda cewa ya yarda da su ba zai yi fushi da su ba har abada wajen natin sannan kuma ya tabbatar musu da gidan aljanna lahum fiha na'imun muqim suna da ni'ima madawwamiya fiha a cikin gidan aljanna kaga nan gurin Allah yana yin bishara ga waɗansu bayi yubashshiruhum rabbuhum Allah na musu albishir wanda ke nuna kenan yana da kyau kaiwa mutum albishir in ka san wani alkhairi da yake da alaka da su waɗannan waɗanda aka ce Allah na musu alkhairi a ambace ne a aya da ta wuce baya a ja'altum siqat alhajj wa imarat almasjid alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yusawuna inda Allah wallahu la yahdi alqawm alzalimin alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim kaga imani ga hijira ga jihadi duk mutanen da suka siffanta da imani kuma suka siffanta da hijira kuma suka siffanta jihadi jihadin da dukiyarsu da kayukansu an gane ko Allah ce wannan a azamu darajatan inda Allah su ne mafiya girman daraja a wajen Allah subhanahu Kuma ta'ala to su ne a karshe kuma yace bai shiru rabbuhum aya ta gaba an gane ko wa qala ta'ala wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ubangiji ta'ala ya faɗa cikin maganar da mala'iku za su faɗa wa duk wani bawa na gari lokacin da suka zo karɓar ranci za su ce wa abshiru ku yi farin ciki wato tun kafin a zare ran mutum mala'iku na masa bishara da cewa shi dan aljanna ne in bawa na gari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi wa juna bishara ku yi farin ciki da aljannar da kuka kasance ana muku ta. ga wannan ayyana cikin fadin Allah ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru tatanazzalu alaihim almalaika malaiku za su sauka wajen karban rai suna cewa da mutane Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa qala ta'ala fabashsharnahu bi gulamin ubangiji ya faɗa game da annabi Ibrahim ce sai muka masa bishara da ɗa mai juriya shi ne annabi isma'il alaihi salam juriyarsa ta bayyana lokacin da annabi ibrahim ya gani a cikin mafarki cewa zai yanka shi bai wata wata bai kira waɗan ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur ma za ta ba na gani a cikin mafarki cewa shi ina yanka ka yi tunani me ya ra'ayinka me ya shawararka a nan annabi ibrahim yana faɗa masa don bashi jarrabawa amma ba wai don yana jiran yadda ko rashin yaddarsa ba amincewa ko rashin sa amma ce fanzur ma za ka ba sai ya ce ya abatif almatu umar in insha Allah min as ya mahaifina ka aiwatar da abin da aka umarce ka za ka same ni in Allah da ina cikin masu haƙuri da juriya shi shine fa basharnahu bi gulamin halim yaro mai juriya kaga tun kafin a haifi dan aka masa bushara cewa za ka samu da kaga wannan bushara ce wa qala ta'ala wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra Allah madaukaki ce hakika manzannin mu sune mala'iku da aka tura wajen annabi ibrahim sun je wa shi annabi ibrahim bil bushra da al bushr na cewa matarsa za ta haihu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 yanzu a tsuban nan namu ku ce za mu haihu tana mai ban mamaki ba tana karanta ba ne abin ya zama abin mamaki fa dhahikat Allah sai fa basharna ha bi ishaq ita ma sai muka samu laiku ku faɗa mata banda ma shi Isma'il din kuma akwai da ishaq da zaki sake haihuwa wa min wara'i ishaq yaqub bayan da ishaq kuma zaki samu jika da ranki kina gani sunansa yaqub wanda ba karawa abu bishara ba ba ta da cikin ɗa na farko ana mata bisharan ɗa na biyu kuma ɗa na biyun har zai haihu a samu ɗa kuma sunansa yaƙo kaga ba karama abun albisu ba ne وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وتونا النبي زكريا كده fanadatul mala'ika sai mala'iku suka kiraye shi wadansu malaman suka ce lafazin almala'ika a nan ana nufin jibril alaihi salam sai dai utlqa alaihi lafzul jam'i utlqa alaihi lafzul jam'i lidilala ala fadlihi a ambace shi lafazin jam'i don nuna falalarsa da darajarsa ina fata an fahimta amma ta Allah ce fa na su mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab a lokacin yana tsaye yana sallah a al mihrab shine daki da aka killace don yin ibada waɗansu malaman suka ce abinda ake kira al mihrab shine wato ainihin gida fili na cikin gida anna Allah yubashshiruka bi yahya kiran da suka yi masa suka ce da shi ubangiji ta'ala na maka bishara da da sunansa yahaya kaga shi ma a lokacin ai babu cikin ɗan kuma yana ganin ya manyanta ya girma ina zai samu haihuwa amma ubangiji ta'ala ya samu laiku suka masa bishara cewa Allah na yi masa bishara da ɗa kuma ma karewa ma sunan ɗan yahaya dan a ce ana maka bishara da matarka sana da juna biyu za ka yi farin ciki to amma ba ka da tabbacin a haife ko ba a haife ba amma cewa sunan dan ya haya wannan yanon za a yi mai za a haife ciki ina fata mu fahimta qalat تعالى mala'ikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min منه al-masih عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين تنلوك سند ملائكو سكتي دا إتا مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من الله نمك بشارة دا وتكلمة كسنتتا دا قريش وتوصدا wanda zai kasance a sakamakon kalmar Allah kun fayakun dan ba shi ne kalmar ba a'a dan zai kasance ne bayan Allah ya faɗi kalmar kalmar zuwan ta shine zuwan ta tunda da Allah ya ce kun me zai faru fa yakun shine inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun shi kalma din ismuhu al-masih dan da za a samu a sakamakon kalmar sunansa masihu al-masih isa ibn maryam wajihan lafazin almasihu laqabi ne ko kace kambe ne ko muqami ko sifa sifa ce amma sunansa shine isa ina fata mu fahimta malamai suka ce ambatansa da suna almasih saboda yakan shafi mara lafiya sai mara lafiyan ya warke tun da yana daga cikin karamar da ubangiji ta ala ya bashi yukallimu nasa fil mahdi wa kahla yana ya mutane magana tun yana dan gankani. sannan kuma yubri wal akamha wal abras wa yuhyi al mauta yakan warkar da mai ciwon albaras yakan warkar da mai ciwo na makanta yakan rayar da mutum to da ya shafa idan mutumin da baya gani sai ya gani kaga kenan fa'ilu bi ma'ana fa'il masihu bi ma'ana masih allazi yamsahu an-nas fa yabra'una min wanda yake shafar mutane sai su warke daga cutukan shi da almasi idan an jingina wanda kan zuwa ga annabi isa alaihi salam to kuma akan ambata wa dajjal cewa shi ma almasihi dajjal da nassan hadisin manza Allah wa a'udhu bika min fitnatil masihi dajjal to shi almasih suka ce abin da saka ambaci dujal da wannan imma da annahu yamsahu al-ard bi qadamayhi zai kewaye duniya da takun kafarsa cikin kwana 40 zai kai ko ina a duniya in banda Makka da Madina nan ne ba zai samu damar shiga ba in je shiga zai samu mala'iku na gadin birnin Makka da birnin Madina ba halin ya shiga sai da duk waɗanda suka cancanta su bi shi a cikin birnin sai su fito su same shi a bayan gari amma ba zai iya shiga ba to kaga shi da annahu yamsahu al-ardh kenan bi mai yana shafar dukan kasa da kafafunsa wadansu kuma suka ta ali annahu mamsuhu ihdal ainihin dan an shafe masa ɗaya daga cikin idanu guda biyu dan wurin da ido ɗaya gare shi ɗaya wurin kwata kullum a shafe yake ko ramin idan babu to shine almasihi din kenan mamsuhu ihdal ainihin ko wancan ko wancan to don haka idan malamai suka tashi bambancewa tsakanin almasih annabi isa alaihi salam da kuma almasih wato ne dujal na farko shi annabi isa sai ce masa masihul huda masihul din shirya shi kuma dujal sai ce masa masihul balala masihul din bata kowanne daga cikin su lafazin almasihu sifa ce ta ce kun gane ce wal ayatu fil babi kasiratun ma'luma ayoyi a cikin wannan babi na yin bishara da albushir ga mutum suna da yawa dan gashi ayoyi sun nuna a cikin alkur'ani da yawa Allah ya yi bishara ya ce annabi ya yi bishara mala'iku sun yi bishara a sheke nan zan iya maka bishara kai mun bishara duk wannan dan karfafa zamantakewar tare dan duk mutumin da kaiwa bisharar wani alkhairi baya manta cewa wani ne ya fara yin bishara da kaza ya faru ina ba ta an fahimta ba ka gari matar ka ta sauka lafiya kana zuwa wani daga cikin yan uwa ko dangi yake ina maka bishara cewa matar ka ta sauka lafiya kaga ba za ka manta ba za ka ji daɗin wannan wane maka bisharar cewa ai ka sami makaranta ɗalibin da ke da makaranta ce ai na je na ga an kafe sunanka wani maka bisharar ka samu aiki da wanda yake neman aiki kafin ka fara jiya fara ka maka za ka ji daɗi to haka dai suna ne idan mun san waɗansu abubuwa na alheri da suka shafi junan mu yi wa junan mu albishir sannan kuma idan mutum ya riga ji ko mu taya shi murna wani na ji labarin ka samu makaranta ina taya ka murna Allah sanya alheri na ji labarin ka samu aiki ina taya ka murna na ji labarin ka samu karuwa ina taya ka murna wannan duk mustahabbi ne ababe da ke karfafa zamantakewar tare wannan da labarin ka samu aure Allah sanya alkhairi Allah sa abokin zama ce Allah ɗaya Allah ba da zuriya ta kai ba zan zama makamanta waɗannan ka faɗe su da kalmomi masu kyau ta yadda shi wanda kake faɗa zai fahimta lalle da gaske kake to wannan suna sa soyayya a cikin zukatan juna da mutunta juna da girmama juna kuma haka ake so ta kankanin musulmi wa amma al-ahadithu fa kathiratun jiddan hadisai game da bishara suna da yawa wa hiya mashhuratun fi sahih shahararru ne cikin sahihan hadisai minha cikinsu su وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية أنكر حديث لك أبو إبراهيم wani lokacin ana kiran sa Abu Muhammad wani lokacin na Abu Muawiya kenan yana da yaya wannan adadin ko sama da haka shine Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه من ذا الله يا بشارة أنا خديجة da wani katafaren gida a cikin aljanna min wanda aka yi na lu'ulu'u la sakaba fihi wala babu daga murya da kwakwazo a cikin gidan sannan babu wani abu na wahala wato gida ne da ake zama na nutsuwa in ka ji ana daga murya wani ya bakanta a wani rikin ana rikici ana jidali ke to a cikin aljanna babu wani wala na babu wata wahala to bishara da manzon Allah yawa na na Khadija kaga ai ya sunanta mana kira al-qasab huna al-lu'lu'ul mujawwab lu'lu'u wanda lalakakke daga cikin shine al-qasab wasakhabu asiyahu wallaghatu abinda ake kira da asakhabu shine asiyah raki wallaghat da hayaniya wan nasabu lafazin annasabu kuma na nufin atta'ab wahala to manzo Allah ya mata bishara da gida a cikin aljanna min qasabin la sakhaba fihi wala nasab muttafaqun alayhi وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه توضا في بيته an karɓo hadisi daga abu musul ash'ari sunansa shine abdullahi ibn qais annahu tawadda'a fi baytihi yayi alwala a gidansa thumma kharaja sannan ya fita fa qala sai ce la alzamanna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kan zan je in lizunci manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi wala akunanna ma'ahu yawmi hadha gaba ɗaya sai na kasance da annabi a tsawon wannan yinin wato kaga wannan ya nuna ana yin alwala ko da ba dan lokacin sallah yayi ba mutum ya zauna cikin alwala din abu ne mai kyau sannan kuma ga shi ce zai je zance annabi saboda duk abin da zai fito daga bakin annabi kaga zai ribata fada al masjida sai ya zo masallaci fa sa'ala an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya annabi cewa yana nan ko baya nan fa qalu ha huna sai suka ce sai dai ka yi nan wajen rahuna suka nuna wani wuri inda suke tsammanin nan sai ga annabi ya bi kala yace fa qaratu ala asarihi sai na bi sawunsa as'alu anhu ina tambaya da Allah ko kun ga rasulullahi ya bi ta nan hatta dakhala bi'ra aris har sai da ya shiga wata rijiya da ake kira bi'ra aris ba wai ya shiga cikin rijiyar ba a ya shiga gonar da rijiyar take haka waje shiga rijiyar ta yi a ciki an gane ko fajalastu inda albabi sai na zauna a bakin kofar wannan gona hatta qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajatahu har manzon Allah ya kammala biyan bukatar sa ta kai shi wajen wa tawadda'a yayi alwala fa qumtu ilayhi sannan na tashi zuwa gare shi wannan ke nuna ladabin zaman tare idan ka zo wajen mutum ya shagaltu da wani abu to sai ka tsaya masa ka dan saurara har ya kare sannan sai ka je wajen bukatar ka yawanci mu sawa da wannan inda zan fita masallaci nan gurin muna gana da wani wani na zuwa a shi yana son ganin ka to ka tsaya mana gefe guda idan na gama sai ka ce kana son gani na amma wani zai zo sai ya yanke ka game da wannan magana da kake da wani haka in kana magana da wani to duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye ko wurin waye ka ko babba da kai ko tsaran ka ko na kafa da kai ka ba shi kima su cewa ka je wajen ka kuma idan kana da bukata ka tsaya wancan ma da ka gani tare da shi shi ma yana da bukata kila ko bukatar sa ta fi taka muhimmanci amma san kai ne a wannan lokacin ka nemi sai an yanke wancan dan bukata ka ta kai in shi ne dan wata maslaha ya wai goyon ka yace a wani sai cewa wannan din idan ya san kila shi kun yi da shi za ku haɗa nan wannan ko ba ku yi ba ka za aka yi da Allah ka saurari wancan na masa alƙawari ko zan ba shi wani sako ko yana sauri zai tafi to shi kuma sai saurare shi kenan haka ake don saboda bukatu yawanci muna gina ababai ne akan mai bukatun mu na kanmu in dai ina son abu kawai ina son in na je to dole wannan abin ya biya to ko ba sharti ba ne na zo sai bukatar ta biya ita eh, nawa za ka je rijiya ka dawo da su don ka gida babu ruwa ba ba ka zuciya kuma za ka sake komawa ba haka ba ne ba wani dalili yasa baka samu ruwan ba gashi kuma rijiya ce yace sannan sai na tashi zuwa gare shi fa idza huwa qad jalasa ala bi'r aris sai ga manzon Allah ya zauna a bakin wannan rijiya ta aris wa tawassata quffaha ya zauna a tsakiyar dandamalinta al-quffu shine dandamali da ake na bakin rijiya wanda ake gina shi haka dan ya dan yi tudu kar wani ya zo fa'a to sai manzon Allah ya zauna a kan shi a tsakiyarsa haka ya zura kafafunsa a cikin rijiyar wa kashafa an saƙaihi ya tattare ƙaurinsa wa dallahu ma ya zura ƙaurin nasa guda biyu filbi iri a cikin rijiyar yana zaune mai yiwa akwai sanyi a wajen sanyin yana ketowa manzo Allah na sanya amfana da wannan sanyi ya zauna a bakin rijiyar kun gane fa sallamtu alaihi sai dai wa annabi sallama nace assalamu alayka ya rasulullah thumma saraftu da annabi ya ansa sallama mu gaisa sannan sai na koma gefe guda can baya sai in ya mun izini ya to ni ma in zo in zauna fa jalastu inda albabi na koma kofar shigowa gonar na zauna fa qultu sai na ce la akunanna ba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-yawma a yau ni ne mai tsaron kofa din manzan Allah shi ne bawwab daga bab nan bab kofa bawwab mai mai mai tsaron kofa mai tsaron kofa a yau ni zan zama yawa manzon Allah mai tsaron kofa ne bawwab an faɗi larabci da za a gane masu yi dukkan kaji ko na faɗa ba ana son a danganta abin da mai gadi da mai tsaron kofa mai ma'anarsa ban a kuma banci mai tsaron kofa mai ke mai gadi mai ke to kuma shi ke sai na ce mai gadi ba su yi ba da ya kun da in kyanin ne wanda ubbar wanda zai dau wanda zai ya zo min yanzu فجاء أبو بكر رضي الله عنه أنا تكن هذا سيدنا أبو بكر يزور فدفع sai ya kwankwasa kofa ya turo fa qultu man hadha nace waye fa abubakar ne yace abubakar ne fa qultu ala rislik nace tsaya nan inda kake karka shigo thumma zahabtu sannan na tafi fa qultu naje wajen manzo Allah nace ya rasulullah hadha abubakar ne yasta'zin ga abubakar nan ya zo yana neman izini shigowa a yi masa izini ya ko kare ya shigo ko ya koma fa qala sai manzo Allah ce idan lahu wa bashirhu bil yi masa bishara sai ya shigo amma kai masa bishara cewa shi dan aljanna yi masa izinin shigowa ka hada da bishara shi dan aljanna ka ji wani abu da Allah bai da wa na koma har na je na samu abubakar na da shi udkhul wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yubashshiruka bil janna shigo manzon Allah na muka bishara da aljanna fa dakala abu bakr hatta jalasa an yamin nabi sallallahu alaihi wa sallama da abu bakr shi ga manzon Allah zauna a bakin rijiya ya zura kafafunsa ciki sai ya zo sai ya zauna a daman manzon Allah bai zauna daman manzon Allah shi ma ya zura kafafunsa a cikin rijiya irin yadda annabi wa Ladi rijlaihi fil bi'ri ya zura kafafunsa a cikin wannan rijiya kama sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi yayi wa kashafa an saqaihi shi ma ya tattare kaurinsa ya tattare kaurinsa sai da kaurinsa ya fito fili yadda ya ga annabi yayi kaga fikihun sai da Abubakar shine da ya zauna a dama manzo Allah bai zauna a hagu ba ko ba haka ba dan idan wani ya zo shi kuma ya zauna a can din kaga ko da wani annabi ya sha sai ya fara mika a dama kafin ya mika hagu to ka duba yadda Allah ya kaddaro wa Abubakar ya zo ya zama nabiyin annaba a lokacin da babu kowa a wajen sa ma'ana Allah ya zabar wa Abubakar wannan martabar da wannan falalar abu musul ashari ya ce me zai faru sun mara ja'atu sai na sake komawa bakin kofa wadda lasu na zauna wa siya ta akhi yatawadda'u wa yalhaquni lokacin da zan fito daga gida na bar dan uwana yi alwala ya tilmi inda nake zo ya same ni inda nake lokacin da na taho hanya ina da yawan annabi na ce to kai in dai ka gama alwala ni fa na tafi ina wuri kaza ka same ni ta wajen manzo Allah yace fa kultu sai na ce a cikin zuciyata in lahu bi fulanin yuridu akahu khairan ya'ti bihi ita to in Allah ya nufin alkhairi ga wani ya zo da shi yanzu yanzu mun shine da biyan abubakar a wajen ku fa idza insanun harri kulba sai ga wani mutum ya zo yana motsa kofa fa mana man na ce wane ne fa qala umar ibn al-khattab sai umar dan khattab ne fa sai na ce ala rislik tsaya inda kake thumma jitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan na zo wajen manzon Allah fa sallamtu alaihi ne masa sallama wa qultu hadha umaru yasta'zinu ga Umar dan Khattab yana neman izinin shigowa ai masa izini fa qala sai manzon Allah ya ce idzal lahu wa bashirhu bil janna yi masa izinin shigowa shi ma kai masa bishara da aljanna fa jitu umara abun wata ce sai na Umar fa qultu adina wa yubashshiruka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna yayi izini kuma yana maka bishara da gidan aljanna shi annabi annabi yayi izini kuma yana maka bishara da gidan aljanna ka duba lafazin azina kaga fi'ili ne wani bashiru ka ce ma fi'ili sai kawo rasulullahi wato fi'ili guda min fa'il din nawa shi da ake cewa at a cikin larabci a samu fi'ili guda biyu fa'ili daya to shi wannan fa'ilin ne rasulullahi ne fa'ilin yubashiru ko fa'ilin azina eh fa'ilin azina haka zuwa da wannan suka ce tun da azina ta fara zuwa fa'ilin zai waɗansu suka ce fa'ilin yubashiru ne tun da ita ce take kusa da kalmar a rasulu din eh da haka tunda babu wani abu a tsakiya waɗansu su nuna waye zai fara zuwa shi ne dai at a iya samun wannan a fa'ili a iya samun wannan a mafawalan bihi mansub wato fi'ilun wahidun fa'ilun fa'ilun wahidun يتنازعه في لاني كو أسامه وجمه فؤل به منصوب قال آتوني أفرق lokacin da Allah عند الله آتوني ofuriz alaihi kaga ga atuni ofuriz alaihi sai aka kawo ko wannan guda ɗin shine kitran to shin ana nufin atuni kitaran ofuriz alaihi ko atuni ofuriz alaihi kitaran kaga kalmar atuni tana da buƙatar mai fa'ili kalmar ofuriz ita ma tana da buƙatar mai a mafi wani bihi masu wani kasance to kaga amma sai zan to mafi wani ɗin guda ɗaya ne ala kulle halin dai abinda kawai ya kamata mu fahimta a nan gurin manzon Allah ya yi izini kuma ya yi bishara sawa'un mun ce azina fa'iluhu shine rasulullah ko mun kaddara masa fa'ili din ko kuma a mun ce yubashiru fa'iluhu shine rasulullah ko mun kaddara masa fa'ilinsa ko ma mai muka ce dai a zina wa yubashiruka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil janna annan da za da mutum tabbata gare shi ya yi izinin shigowa kuma yana maka bishara da gidan aljanna فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف sai شيء زونا او zauna a wannan bakin rijiya an ya sarihi sai ya koma hagun din manzan Allah duk da cewa hagu ya samu amma ya fi a ce ya dawo daman abubakar dan sai ya zanto akwai wani mutum tsakanin shi da annabi amma sai ya dawo hagu sai da tsakanin shi da annabi babu kowa daga hagu a can wurin kuma tsakanin annabi da abubakar babu kowa daga dama kowa Allah ya kaddara masa da zai fallasa da sadaci da wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadlihi inna Allah kana bi kulli shay'in alima kowa na da daidai fallalarsa da Allah ya kasa ya bashi wadalla rijlaihi fil bi'ri shi ma ya zura kafafunsa cikin rijiya din irin yadda ya ga annabi yayi ثم رجعت فجلست أبو موسى يتي نقوم أنا زونا فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به in Allah ya nufin wani da alkhairi ya zo da shi yana nufin dan uwansa da ya bari a gida fa jaa insanun fa harraka albab sai wani mutum ya zo ya motsa kofa fa manhaja man hadha na ce wane ne fa qala usman ibn affan sai usman dan affan ne fa sai na ce da shi ala rislik tsaya inda kake waddi tun nabiya sallallahu alaihi wa'i alayhi wa salama fa asibar ku na zoma wajen annona jira da amince su tabbata gareti na labar ta masa cewa ga usman ɗan amfanin kuma ya zo yana ƙwanƙwata ƙofa fakada sai wanzam allah ke i zallahu wa bai sharhu biljan na ma'a bal wasu sim ya fi masa izinin shigowa sannan yi masa bishara da gidan aljanna tare da wata jarraba da za ta shi a cikin rayuwa. shine yadda yan tawaye suka shiga har gidansu suka kashe shi yana cikin karatun alkur'ani yana cikin karatun alkur'ani ba dan ta'addanci aka so kashe shi kaga yake balwa ta fi buhu din fajitu fa qultu sai na zo na ce udkhul wa yubashshiruka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil janna shigo annabi na maka bishara da gidan aljanna ma'a balwa tusibuka tare da wata jarraba da za ta same ka fa dakhala fa wajada al muli'a da ya shigo sai ga bakin rijiyar ya riga ya cika ga alama bakin rijiyar baya da fadi sosai kenan annabi ya zauna a nan nan damansa ga abubakar abun dinsa gawa umar ɗan saffan fa na wijahahum min as-sikil akhar sai koma daga gefen tsaye inda ya akwai dan fili a wajen amma ba zai isa ya zauna ba bai ce dole sai ya matsa ya zauna ba ya tsaya haka yana fuskantar su duka قال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يتي فأولتها قبورهم سيدا فسر وانا أبن دي فارسي وقبر بران سكينا وتزاك زوما فسنتا جنا تفكر مي قبر بران فأولتها قبورهم وتو كما على هذا الترتيب النبي ne zai fara barin duniya sannan abubakar sannan umar sannan usman sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar za a binne su a wuri guda amma usman dan Affan za a binne shi san wata makabarta ba a wannan wurin da aka binne su ba sai ibn musayyib sai sai na fassara abin da haka <laughs> ina ba za ku yi ka ko ai abin da ya faru ke sai ibn musayyib yana daga cikin manyan malamai na tabi'i yana cikin fuqaha sab'a a Madina wanda suka fi kowa sanin fiqhu a duniyar lokacin tabi'i ɗaya daga cikin malaman imamu malik ibn anas ne muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa zada fi riwayatin wa amara ni rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi hifzil ba a wata riwaya akwai karin kalma ta abu musa cewa manzon Allah ya hore ni da tsare kofa wa fiha anna usman hina basharahu a cikin wata riwayar kuma akwai karin bayanin cewa lokacin da yayi bushara ga Usman dan Affan hamidallah ta'ala sai ce alhamdulillah thumma qala sannan sai ce Allahul musta'an Allah ne mai taimako Allah ne wanda ake neman taimako wajensa tunda ya ce ma abalwa tusibu ma'ana Allah ya taimake shi kan wannan jarabawar ya kasance bai fadi ba to ka ai bai faɗi jarabawa ba tunda san su ya biye musu kan son zuciya shi kuma ya gwamnati gare rasa ransa da ya biye musu kan mai kan san zuciya sannan in san su ne ya zama dalili na fitina a yi ta faɗa da kai karkace shi kuma ya ki a lokacin in ya ba da umarni cewa a karkace su za a karkace su amma ya shiru shi shi ba zai abin nan ba har waɗansu suka ƙetaro kasan hana shi ma kai fita daga gida tsawon kwanaki sun hana shi ya fita da yawa mutane sallar jami'i har waɗansu suka ƙetaro suka shigo gidansa suka ce kai ne shugaban al'umma yanzu in tawaye sun zo sun hana ka fita kuma suna yi wa mutane limanci mu bi su sallah ko kar mu bi su sai ce sallah mafi tsadar abin da musulmi ke yi kenan duk wanda iya ta ku bi shi bai sai kada bi su sallah ba ta Allah ka duba karfin imani da adalci na rayuwa a yau wani ya zo ya ce zai kwace maka mulki ka sai ya halaka bi su sallah <laughs> ai da ga mutar ba a karfe kasa mutum zai kai shi ba wai a sama sama ba ba mu ga da ya saburin cikin musulunci ake ba saboda san zuciya mahallin shahid da cikin hadisin sun ga da kalmar bishara bishara ta bayyana abin da zamu leko cikin hadisin mu yi tambaya akan shi ne kowane ɗaya daga cikin sai zo sai a ce ya buga kofa ko a ce ya kwankwasa kofa ko ya motsa kofa yawanci ma ba ta akai sun kwankwasa ba yuharrikul baba ko harrakal baba wani ya zo yana taba kofa wani ya zo yana motsa kofa ba a ce wani ya yi sallama ba wanda ya sallama cikin su ba mu gani ba a cikin riwaya to abin da zaka iya cewa gona ce tsammanin su ba wani a wajen da zai yi mai an ta sallama kawai yana ganin tun da an dan turo kofa ne bari ya buɗe kofar ya shiga tun da sai ya shiga wajen gonar zai je can inda mutane ke zama sannan sai ya sallama dan in ya daga nan ma ba za a ji ba ina fata mun fahimta kar wani ce ka gani ba ka yin sallama ba mutane wannan lokaci da yake suke barna sai wani ya dauki wannan gabar sai ya rikita ka وقوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه سيفز كنتوني كذا شيني وجه وقوله بير أريس ديت بير أريس أتكن حديثا هو بفتح الهمزة وكسر الراء كيوا الهمزة فتحها راء كيوة كسرة وبعدها ياء مثنى باين تغايا ميتبو بيو من تحت دقا كسا ساكنة كما إتياتا أمت سكوني thumma sinun muhmala sannan siyan wadda yake ke kasashe babu a kai ba sha ba wa huwa masrufun wato lafazi ne da ka iya karɓar tanwini bi'ru arisin bit tanwini shine masruf wa minhum man mana sarfuhu cikin malamai akwai wanda ya mayar da shi mamnu'un min sarfi baya masa tanwini sai dai ce bi'ru arisa bi'ru arisa duk larabcin da wanda aka yi yayi wal khuffu lafazin al khuffu da yazo cikin hadisin bi dhamm al qaf wa tasdid al fa kaiwa fa'un kai mata shidda wa huwa al mabni hawla al shine dan dandamali da za a gina a gabar rijiya wa qawluhu ala rislik a cikin hadisin kalmar ala rislik da Abu Musa al-Ash'ari ya amfani da ita bi kasrin ra'i da yawa ra'un din nan kasra al mashhur wanda ita ce lugha da ta fi shahara wa qila bi a wani kaulin ala raslik rawun din zaka mata fataha amma ba shi fi shahara ba abinda ake nufi urfuk bi a hankali dan jira ba a hankali shine ala raslik حديثي نقبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر abu hurairah yace mun kasance muna zaune a wajen annabi a gefen annabi tare da mu akwai sayyidina abubakar da umar Allah ya kare da gare su fi farin. a cikin wani adadi na mutane fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa min bayna azhurina sai manzo Allah ya tashi daga tsakanin mu fa abta alaina kamar ya tashi ya tafi bar mu fa abta alaina sai jinkirin dawowa bai dawo kan kari ba wa kasila an yuqta dunana, sai muka ji tsoron kar a je a far masa ba ma wurin shine an yuqta fa'a kar a je a far masa dunana ba ma wurin wa ina muka firgita muka tsorata fa kumna duk sai muka tashi fa kuntu awwala man fazi'a ni ne farkon wanda ya fara tsorata ni ya shiru fa annabi bai zo ba kar fa wani abu ya faru gare shi ba mana sai kowa ce a ah, ai ko haka dai kowa sai ya fara firgita don ganin shi ma abu hurairu san ya faɗi falalarsa shi ya fara jin tsoro a wajen kafin wani ya fara ji ka san yakan faru haka wani ya fara firgita da abu sannan wani ya farga wani daga baya ya farga fa kharajtu abtagi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na fita ina neman annabi tsira da mun tabbata gare shi hatta ataitu haifan lil ansari har na je wata gona ta mutanen madina libanin najjar ta kabilar banun najjar wata gona fadurtu bihi hal ajidu lahu baban ne ta kewaye gonar dan an kewaye ta da shinge shin akwai kofar shiga ko na ga wata kofa falam ajid ban samu kofa ba fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'isin amma sai na ga wani dan karamin magudanar ruwa wata karamar magudanar ruwa ar-rabi' magudanar ruwa shine rabi sawa'un babba kamar rafi ko kuma irin kofa um, da ake hudawa don ruwa ya fito daga cikin gida idan damuna ta yi ko kuma kutami ya fito shine rabi kun gane fa idza rabi'un yadkhulu fi dawfi ha'it sai ga kuma wani wata magudanar ruwa tana shiga cikin wani gini min irin. ku daga wani wata rijiya da take a bayan ginin ita rijiyar tana bayan ginin ruwan da ake amfani da shi da an sako shi a cikin rijiyar sai ga wannan magudanar ce da cikin gonar ba na ciki ba da yake fitowa waje na waje ne yake mai yake shiga ciki warrabi'u shi marwayatin hadisi yake son yi sharhi الربيع الجدول sagir abin da ake nufi da arrabi shine aljadwal sagir magudanar ruwa karama aljadwal dai shine irin wanda masu noman rani abin da idan an jawo ruwa daga rafi wannan hanyar da ruwa ke bi don ya shiga cikin gona a babbayar da ruwa mai sunan jira janar da ya komi ina wannan wannan janar ai sunan shi ne doki doki komi dai ba shi ne komi ba komi ai zuba ruwa ke a cikin ai ji magudanar ruwa na madafa ku faɗa mun sabon abu ba wannan dai ya ce doki ake cewa jigo a a a jigo a ce ke fito da ruwa a zuba to amma titin da ruwan ke bi shi ne aljadwal ga wani sanda ga wani kuma mutum ne kake ba me kace kwararar ruwa ba da ruwa ni dai na san yana da wani suna gobe wani ya je kura ba an san kura kudin sai ake neman haka ake neman ilimi a da idan mutum ya ga zai je ya tambayo inda ake noman rani ne suna da sunan za su bashi duk wanda yake kun dai fahimci da ake nufi yace da na ga wannan magudanar ruwa da suke bi ta bi ta wannan taga da ta shiga ciki ko magudanarwa da take shiga ciki ko kofar da ta shiga cikin wannan katanga an gane ko fahtafartu sai da shiga ta cikin wannan rami fa da kaltu ala rasulillah hannu shiga da jirsa wannan Allah fa kana sai manzon Allah ce Abu Huraira ita Abu Huraira ne fa qultu na'am ya rasulullah yace ni ne ya manzon Allah kana ma sha'anuk sai me ya kawo ka da wurin kuma yanzu kuntu sai na ce kunta baina azhurina fa kumta fa abta'ata alaina kana tsakanin mu sai ka tashi kuma sai kai jinkiri baka zawo mana ba fa khashina an tuqtafa adunana sai muka tsoron a far maka ba wajen fa fazi'ina sai muka tsorata fa kuntu awwala man fazi'a ni ne farko wanda ya fara firgita manzo Allah game da kai fa ataitu hadha al haka ma ka gani na zonan nan gurin fahtafartu kama ya a sa'alabu na biyo wani yar karamar kofar da ruwa ke bi kamar yadda dina ke bi ta wajen ya shiga kofa ba ta mata kasa tun da ya rasa babbar kofa da zai shiga wajen shi kuma yana son ya zo ya ga ya manzan Allah ke ciki a wani duk waɗannan wa'ace wai ba sa son manzan ba halaka ba yace wa ha'ula'in nasu wara'i ga sahabbai tun duk suna bayana sun taho fa qala sai manzo Allah ya Abu Huraira ya kai Abu Huraira kafin ya faɗi mai manzo Allah din yace wa sai yace wa a'tani na alaihi manzo Allah sai mai komun takalman guda biyu fa qala sai yace izhab bina alayya hataini tafi da waɗannan takalman nawa guda biyu fa ta min wara'i hadha al-ha'is duk wanda ka gama da shi a bayan katangan nan yanzu yashhadu an la ilaha illallah yana shaidawa ba abin bauta bisa ga gaskiya sai Allah mustaiqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta sa kankance akan hakan baya da shakka fa bashirhu bil janna ba shi fara ji dan aljanna kaga duk sahabban suka tawo a wajen kenan kowa ya samu rabon sa a wajen sai ya ce duk wanda ka gama da shi a bayan katangan nan kuma shi Abu Hurairah ya ce sauran ba suna baya suna bayan katangan nan an rasa kofar shigowa ne ni na shigo cikin wannan kwatamin haka manzo Allah ce koma ga rike mun takalma na ina zuwa amma bai ka duk wanda ka gama da shi kamar masa bishara shi dan aljanna wa zakara alhadith bi tuli abu hurairah ya ci gaba da bayyana hadisin da tsawon sakamai da ke cikin sahih muslim lafazin arrabi'u na nufin annaharu sagir dan karamin gulbi wa huwa aljadwalu ko ka ce wurin da ruwa ke bi wa huwa aljadwalu bi fathil jim shine aljadwalu da ya larabci idan kawa jimin fataha kama fassarahu fil hadith kamar da ya fassara shi cikin hadisi wa qawluhu ihtafartu da yace ihtafartu na shiga ta wannan ramin wa ruwa bil ra'i wa bil zai a wata riwaya da ra ita ce ihi ihtafartu a wata riwaya bil zai ihtafaltu wa ma'anahu bil zai ma'anarsa idan aka sa masa azzayu malaka kai fa sai ce malaka mai ke gare ka ya amru ya kai amru qultu sai nace aradtu an ina so in sa maka sharadi qala tashtaritu maza me zaka sa min sharadi qultu sai nace an yi gufara li a gafarta mu qala sai manzo Allah ce amma alimta anna al-islam yahdimu ma ba ka da masanin cewa shi musulunci yana rushe duk da bargazar da aka yi kafin da abin da ka yi a da in yanzu ka fita kalmar shahada ka rushe duk wancan barnar ta musulunci ya rushe duk wancan ba wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha shin baka san ba hijira ma kanta tana rushe ayyukan zunuban da mutum yayi kafin ya hijira din falalarsa ta kai ta rushe ayyukan zunuban wa annal hajj yahdi ma kana qablahu shin baka san ba aikin haji tatattan aikin haji yana rushe ayyukan barnar da mutum yayi kafin hajjin ina fata kun fahimta وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له yace daga baya kuma babu wani mutum da yake mafi kaunatuwa a wurina sama da manzon Allah wala ajalla fi aini ba wani mutum mafi girma da mutunci a kai a cikin ido na minhu sama da manzon Allah idlalan lahu dan kwarzanta shi da girmama shi walau su'iltu na rayu da annabi amma inda za a tambaye ni cewa in faɗi siffarsa yake ba zan iya ba zan faɗo na abu in kasa faɗin wani abu li'anni lam akun lam akun amlau aynayya min dan ba na iya cika idanuna da ganin manzon Allah wa ma kuntu utiqu wani amla aynayya aynayya min ba zan iya cika idanuna ba da ganin manzon Allah wato ina jin kunyarsa ina jin nauyin da na kalli shi sai mun kwarjini sai in kawar da kai ba na yin kallon kwakwaf ta yadda zai iya ba da siffofin sa yadda waɗansu suka yi dan Allah ya da sa yake girma ba zan walau mutu ala tilkal hal inda na mutu a cikin wannan hali la rajatu ala kuna min ahli aljanna to da na sa rai in zama cikin yan aljanna da na sanya fata da na yi kyakkyawan fata ka duba duk irin wannan imanin gajiya yawa annabi baya annabi ya ba shi tabbas amma yana cewa in na mutu a wani halin sa rai nake amma yanzu kawai wani mutum ya je ya zo da ya wani wurdi <laughs> ya ji shi ne kaza ai kun taɓa jin labarin wani malami a nan garin ko wanda wani wani muridi ya daga hannu ana cikin karatu yace yace akar mukallawa tambaya nake yaso uku ina yin mafarkin Allah ya nuna min annabi amma da na kwanta barci kuma sai in danka sai in sake yin addu'a in yi roƙon Allah Allah ya nuna min annabi a mafarki sai da na kwanta barci na yau farki sai in sai da aka haka har to yanzu abin da ban sani ba shi ne annabin ne ya zo a cikin kamannin ka ko dama kuna da kama sai malamin ya shuru irin masu shi da wanda aka ce wani ha aka wani iyo aka faɗi wato aka yi shuru can aka jima kowa ya dun a kan kallon a a ba ta ansa wato a bashi amsa aka sake metawa tawa shin annabin ne ya zo a cikin kamanninka ko kuma dama yadda kai din nan kake dama shi din haka yake da aka ce eh ai haka ne ai haka ne shike na aka wuce wallahi anan nan Kano akai ba ai haka ma'ana idan ka ga shi daidai ke da kaga annabi ka duba irin wannan hadisi kaga kalma ce da za ta kai mutum ya rida annabi balarabe wani mutum bakin fata a nan wurin annabi tsaka tsakiyar mutum da ba dogo ba gajere wani mutum dogo dogon da ya wuce misali ko wani dan gajere ya shi shine annabi kuma shi kenan jama'a sai ta annabi da cikakken gemu wani mutum ya aske gemu ya bar irin dan karaman nan a haɓa da a kasar Hausa ake cewa hana ƙarya ba wata ƙarya da yake hanawa wai kuma a ce wannan shine annabi wannan wannan rashin mutunta annabi ne rashin ganin girman annabi ka duba sahabi yana cewa duk da wannan halin da ya samu kansa na san annabi da ganin girman annabi amma idan ya mutu ba wai garanti yake biya kansa cewa shi dan aljanna cewa sahabi la rajautu la rajautu an akuna min ahli aljanna da na sahi ba ya faɗi hali na biyu ba kenan thumma waliyana asiya amma adri ma halifi yace daga baya annabi ya bar duniya sai kuma walina asiya sai muka rike waɗansu mu yana muka rike waɗansu mukamai a lokacin halifancin wane da lokacin halifancin wane ma azali ma hali min. ban san halin da nake cikin ga wannan mukamai na rike na daidai ko na yi na zalunta wani na shiga cikin dukiyar gwamnati da tawili da wani abu da wata barna fa idza ana mutu idan har na riga na mutu fala tashabanni na'ihatun wala nar kar wata mai kukan kera da za ta bi gawata tana mun kuka tana daga murya wala kar a bi gawata da wuta irin yadda ake a lokacin jahiliya fa idza dafantumuni idan kun je kun binne ni fa shunnu alayya turaba nan. ko je ku watso kasa akan kabari na watsowa ta ko ina ku turo sun ma kimo haula kabari kadar ma sun har da zurin sannan ku tashi ku tsaya a gefen kabari na kuna addu'a gwargwadon tsawon lokacin da za a yanka raƙumi a fede a bada nama wa yi kusa mulamuha a kasarsa namansa hatta a bikum har in natsu da addu'ar ku da za ku rinka yi mun kuna neman a ba ku ceto na wa an zura ma uraji'u bihi rusul rabbi har in samu daman ila abin da zan bayar da ansa ga jakadun ubangiji da za su zo mun a cikin kabari rawahu muslim ma muslim ya rubuta waɗannan su ne halaye guda uku hali na farko hali na jahiliya da ya samu kansa wanda yake fatan ina ma ya samu dama ya kashe annabi da kansa hali na biyu hali na karɓar musulunci da shiga cikin musulunci da girmama annabi da yin aiki hali na uku shine mukami da ya karɓa ya rike a lokacin umar da kafa yana ganin a wannan mukamai da ya rike ko ya yi wata barna bai sani ba ko ya shiga hakkin wani bai sani ba ko yayi misusing din ofis din da mukaminsa wajen cin wata bukata ta ce ta karan kansa ita yake jin tsoro ce babban gatan da za ku yi mun idan na mutu ku tsaya a kan kabari na kuna roƙa mun ubangiji kuna jin dan Allah ka duba darasi a cikin rayuwar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda a yanzu wani ibadar ba ta kai rabin rabin wannan ba sai kawai mutum ya bayar kansa darasi ya bayar kansa tabbas a cikin lamari na addini Allah gane ta wannan hadisi muslim ya rawaito shi qawluhu shunnu ruwaya bi shin la mujama ba shannu ba shunnu kenan shunnu alayhi turab wato da shinan kenan al mujama wal muhmala a wani lokacin sunnu ay subbuhu qalilan qalilan watso kasa akan kabarina kaɗan kaɗan ba da yawa ba ma'ana ba lalle bane lokacin da aka zo rufe kabari sai an mai da dukkan kasar da aka tono dan ba a san tudu ya wuce tsani ɗaya. shi yasa ce ku samu yar kasa kaɗan shi ne sunnu turab sannan ba lalle bane a ce sai ta bangaren dama ko ta bangaren hagu duk wanda aka turo ta yi wallahu subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala shine mutum sai ko ma sai mu daka ta wanda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai kuskure kuma ubangiji ta'ala salamu dangane da gaskiyar cewa an turo annabi Ibrahim sa'an na bulu a lokaci guda haka da sun yi zama ne guda mai da kan mata cikin sosu anbiya da cikin sosu an kabu cewa lallai annabi ibrahim sun yi zamani daya da annabi lutu wannan mutu Allah ta kasance idan za ta kai da mijinta ta kan durkusa sai ta ji waɗansu malamai sun ce ba kyau me ya gaskiyar haka ke eh, gaskiya ne ba a durkusawa don gaisuwa sawa'un dan mace ta kai da mijinta ko dan ya'ya su kai da mahaifansu ko dan talakawa su kai da shugabanninsu da kara ta mutunci ba a durkusawa abin da ake wa mutum shi ne sallama kowane girmamawa da a ta sanada za ki wa mutum da sharaɗin cewa abincin yi shi ne bisa ga yadda shari'a ta da ba bisa ga yadda aka gada ba ta fuskar al'ada in yana magana ba za ki ba za ki sa sai ya gama ki mai da martani sannan in za ki masa magana za ki da murya ta kasa kasa ba za ki daga murya a akan muryarsa ba sannan ba za ki fita ba daga gida sai da izinin sa da dai sauran hanyoyi na girmamawa da shari'a ta yi tanadi wanda dukuso baya cikin su wannan kuma ya fita sunan wani kamfani da ya ce a hana su albashinsu har na tsawon watanni biyar waɗansu ma hakan ta sa hasul rabu da iyalinsu da haka suke buƙatar yan uwa su taimaka musu da addu'a ubangiji ta ala sa hakkin su ya fito ba faɗi sunan kamfanin ba don saboda ba da tabbas ciya yawa ta takarda kawai ba za ka fata ba haka sai in gan abin da kake da tabbas kai shi za ka fata sun yi rubutu ya rubutu suka kuma za ka faɗi maganar ka su shiga duniya kaga yan magana su zanto ba haka bane ba kaga ba daidai bane ba na'am dama yana zaune ko wanda zaka ga yadda shi yana zaune sai ka zauna sai ka ga yadda shi ya zaune in ka same shi yana tsaye kuma ka ga yadda shi ya tsaye yadda shari'a ta da kenan wato abin zai mana gingirin saboda mun riga mun saba mun samu ana ta yi iyaye da kakanni amma kasan shar ana iya da ne daga ba shi mai da shi addini ba ana buƙatar dalili da cikin shari'a ma'azu bin jabal ya je kasar sham ya dawo sai tare da sahabbai in za su ga yadda annabi suna ga yadda shi a tsaye shi dai je kasar sham kuma ya ga idan za a ga yadda manya ana dukawa da ya dawo sai yake son shi ma idan ya je zai ga yadda annabi yana son ya duka irin dai wannan durkuso sai manzo Allah ce lokuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la marsul mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alayha inda zan umarci wani yawa wani sujada to da na umarci mace ta yawa mijinta sujada saboda girman hakkinta sai manzo Allah ya fassara durkuso da cewa sunan shi sujada nau'i ne daga cikin nau'ikan sujada shi durkuso da haka bai halatta yawa kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala bai halatta kowa ba sai Allah shi wanda ba za ka yi wa wakila zai ji haushi don yana ganin kare na shi kofa ka wulakanta shi amma in ya fahimci cewa matsaya ce da ka fahimta a addinance ba raini ba ne da zai huce ko da wuri ko kuma nan gaba amma dai bai halatta baka je gudun kusa ka kai in yana zaune sai ka je sai ka zauna ka ga yadda shi a zaune shi ke wannan babu ne yana sai ka ga yadda shi a zaune dama ladabin kofa ladabin sallama shi ne idan ka zo ka kofa kofa aka ce waye ko ka yi sallama aka ce waye sai ka faɗi cikakken sunan ka cikakken suna assalamu alaikum wa alaikum assalam ce waye sai ka ce ni ne wani ba kawai za ka ce ni ne ba wani ya zaku ku sa annabi kofa ya ce waye sai mutum ya ce ni ne sai manzo Allah ce ni ne ni ne haka kawai zaka ka ce ni ne ni ne ni ne idan kai ku zai magana ya su cikin sunan sa mana waye sai ka ce ni ne Ja'far Mahmud waye ni ne wa wani cikin sunan to kafin a yau mutane suna da wannan karancin fahimta sai mutum ya kwankwasa kofa a ce waye zai ce ni ne a su kai ne ba. ba wani abin da ka kara mana da ilimi a cikin kalmar ni ne sai in ka bayani ni ne wa ne kuma yana da kyau ba ni ne wa ne daga wuri kaza ni ne wa na wa ne sai sunan ka ya fito sai mutum ya ji ya gane ka in akwai mai suna irin kamar zai ce wani wanan na ina sai kai bayani kar ka ji haushi ka ce wai dan me to a yanzu haka yanzu mutane suke ta fuskar waya sai mutum ya buga maka waya sai ka ɗauka da ka'ida idan aka buga waya tsakanin kai da aka bugawa da wanda ya bugo wanda ne ya kamata ya fara magana wanda ya bugo tun da shi ne kamar ya zo wajenka tun da ya zo mai ya kamata ya yi sallama to idan za ka rike waya baka ce kowai ba shi ba zai ce kowai bai na jiran wai kai kai za ka fara magana kai sannan idan aka yi sa'a ka yi magana cewa waye kai kana cewa wane ne shi kuma yana ce maka daga rijiyar lemu ko daga multara kaga anan gurin ba an sa baka kai waye kace ko ka guji mutum ya fito sunan garin su daga Kaduna ko daga Zaria akwai duk ba an sa baka a'a a ne wani ko kuma ni ne kawai sai ka mutum ya ce ni ne ko kuma kai kana tambayar da wane ne shi kuma yana cewa Jafar ne kana cewa wane ne kai shi kuma da cewa Jafar dai sai ka faɗa masa sai in yana ji eh Jafar din ne sannan in na ci sa'a shi kuma ya faɗa min garin su <laughs> waɗanda abubuwa ladabi na zaman tare duk kai za ka yi bayani in kai ka buga waya mutum ya ɗauka sai kai maza ka yi sallama in shi ya riga ka yi babu laifi sai ka ansa dan wani din al'adarsa ne da ya ɗauka zai ce assalamu alaikum to kai kuma sai ka ansa wa alaikum salam to sai kai bayan idan ya gane ka dama in kuna yawa juna waya ai zaka ji da ya gane ka ka san ya gane ka ga ba bukatar sai ka gabatar da kanka in ga mutum ya dan yi dam to kar ka tsaya har sai ya bukaci sai wane ne ne a sai kai ni ne wane wane wane kaza kaza na bugo ina bukatar ka ina fata mu fahimta hmm? a sallama zai sallama zai fara ya kogo su kofa da ya kogo su kofa kuma dole ya sallama ciki duk wanda yi baya kore daya kwankwasa kofa idan yana tsammanin ba za a ci ba dan kwankwasa idan kofa tana da fake ne amma kofa tana bude mai za ka kwankwasa ta kuma amfanin kwankwasa kofa in tana bi in tana rufe to shi ne mutum zai kwankwasa amma in tana bude sallama mutum zai kai su Thank you. kun ku kofa akwai gidajen da za ka ga akwai nisa tsakanin bakin kofar da sai inda masu gidan su sai suka sanya kararrawa da idan ka danna ko kuma za su je a tsakiyar gidansu to kaga za ka fi kofar da kofa isar da sako dan kila za ka kofar kofa ba za su ba saboda nisa tsakanin bakin kofar zuwa cikin gida eh za a yi sa'a

babu wani a ciki kamar mutum yana wani gari mahaifin sai rasu da aka yi masa waya ko aka aka masa dama ke cewa ya zo gida ana neman ba a fada masa ba har sai lokacin da ya zo cikin garin zo shi zo gida aka fada masa ba ko ne wannan ana ganin kila fada masa a can zai tafi zai tasiri a kan sun yi cikin mummunan damuwa kila shi ne duka mota kila a mota haya da su waɗannan zai zai ba shi wani halin damuwa da yawa bari a zo din ya fi amfani bari da zai zai ba amfani amma idan an san mutum ne wanda yake mai juriya abin ba zai sa ya fita daga cikin hayyacinsa ba don an faɗa masa kuma ba laifi a kai ba laifi a kai Ire ban za Allah bai ce masa abinda wannan ke nunawa doriyar a akan waɗancan a kai kuma dukkan sun fi su falla sananne da cewa gaba ɗayan su sun fi su falla ba za a haɗa kallon umar a khattab abu su fi usman da affan a haɗa su da abu a kare su ko yana da falla kowane sahabi gaba ɗaya a kanan kansa yana da falla amma cikin kuma da su ba ɗaya ba ce da wani abu wajen mai hmm. ya zai idan kana cikin halin tsanuka halin da cikin ya ja wanda kana cin da wani malamin ma zai iya kora da yau wani kuma kuma zai iya kora wani ya kama sai kai a bisa ga an tilasta ka kafin kafin ka iya hana wannan abu gaba daya a kasar hausa dai kan yana bukatar yana bukatar koyarwa da koyarwa da koyarwa wa'azantarwa da wa'azantarwa da wa'azantarwa ilmantarwa da ilmantarwa bai kare yawa ya an san kullu rasul la yasmu to dan ka je ka faɗa abu to an yi musu zuwa sai a ce ga mu mun da wannan al'ada ce to wannan wannan wannan wannan kuskure ne wannan wannan kai bai laifin ka kai sai shi bala sana'a ne sannan in kai shiru ka faɗa ba kuma dai labarin ba za a ji ba a ba za a manta da shi ya fara faɗin mutuwa kai Allah ya ce a Allah ko Allah da alaka da da ake nufi ba za ka sha ba sai ka gani Allah ne ya ko a nan shi ne wata da kalmar shahada ba da mutum suka Allah ne ya ta ko ya ne mu'amala ce ko ba to amma dai mutum ba zai yi abu sai in Allah ne maza Allah ya kafa kullu alqur'ani sai ku kowa cancantar cewa alqur'ani na in shan shi ake yi ko in kun karanta da ake ko kai ta a cikin rayuwar sa yayin rashin lafiya ya kuma da cikin wadansu haro a tarurruka ba a taɓa gani ya ɗauki wata aya ya rubuta ya yi laya ba dai kare shi daga sosai yan adawa da manzo Allah ya gani a duniya sun fi wanda wani mutum da yake da su a yau ba ma tare da haka bai taɓa rafe wata laya ba da nufin ya samu kariya ko a kofar gidansa ko a jikinsa sannan bai taɓa ɗaukar wani adadi na ayoyi ba ya ce a rubuta a can don a samu wani abu amma ya faɗi fallon waɗansu ayoyi da idan an karanta ga fallon da za su samu ba kaga inda a ce ana taɗin to da ya faɗi wanda ya zo ya fara da rubutu ta ya fara da abin da annabi da shi ba ya da asiri cikin asiri akwai wanda zai ce ah to tunda annabi bai bace a ce kuma da annabi bai ba za a yi ba to ai yana da hadari ma ka yarda annabi bai abu ko kace sai kai in dai abin yana da alaka da addini in abu ya shafi mu'amala ta rayuwa baka samu hani ba shi abin da ake nema hani kaga inda mutane suke barna shine ba sa bambanci tsakanin ibada da mu'amala ita mu'amala asali shi ne halacci ba ka da'awar abu kaza haramun ne sai an samu hannu daga wai daga addini amma ita ko ibada asali kar a yi ba ka farar ta sai ka samu dalilin da yake mai yi idan ka zama ka ce wa mutum ni ba zan yi kaza ba dan annawa bai ba sai kuma yace ba to a inda ya hana ka ganin jahilci ke ka iya samun wani da'awar malami ba ya wannan barnar wannan jahili murakkab ke la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba ko bai ma san bai sani to wannan shine jahilcin da wanne illa jahilcin da ban sani ba na san ban sani ba yana da sauki sama da jahilin da bai sani ba ko bai san bai sani zai barna kaida mu da wani ya zo ce mu ba za a sha rawa ba wannan gilasin sai in ce a'a miya asali za a sha ruwa ba a sha ba za a sha ba sai an samu nasu da yake kar a sha da muka bincika cikin nasi ka kafsa muka samu sinadarin abin da aka hana a sha ruwa a cikin su shine abin shan ruwa ko abincin abincin da aka yi na zinari maza Allah ce kar mu sha kar mu ci amma wanda aka yi na karfe na karau babu wani nasi tunda babu nasi zan yi mai kenan zan sha don wani ya zo yi da'awar haramci sai in ce a kawo dalili amma ibada ita kuma ba farawa ake ba cewa sai an samu inda aka hana ita ba za a fara ba sai an yi mai sai an samu an ce <laughs> to kaga bambancin kenan tsakanin ibada da mai mu'amala da sallah da zikiri da salati ba ka fara sai sai in ka samu dalilin da ya ce a yi amma da shan abinci da shan ruwa da yanayin tufafi ka'ida za ka sa kayanka ba ka cewa ba za a sa ba za a ciwo ba za a sha ba sai in ka samu nufin da ya ce mai kar a yi to kaga mutu tsakanin mai kenan mu'amala da ibada amma da yawa daga cikin waɗanda har waɗansu masu fatawa ba sa gane wannan sai su ɗauki ababen su sha kuɗa da juna su rikitar da wanda yake sauraron su su su gane ba shi bai gane ba su halaka su halakar da mutane wannan shi ne illa sai wani zo ce ina sun da maza Allah ya kara sha rubutu shi rubutu kan ba qur'ani bane ba ko aka saukarwa annabi a yadda annabi ya kamata ya mu'amalanci qur'ani ya kamata mu mu'amalanci shi ko wata hanya ba. yadda ya mu'amalanci shi ta hanyar karatu ka bi idan na karanta ban yi laifi mutum da annabi ya yi ya riga na karanta bai za ka rana ku tabi qur'ana ya mu'amalanci shi ta fuskar aiki da shi a aikata ya aikata ya mu'amalance shi ta fuskar kira zuwa gare ya mu'amalance shi ta fuskar ya dauki wani kaso na ayoyi ya karanta da nufin addu'a ko ya karanta su da nufin zikiri kuma ya bayyana ma da kansa sura kaza tana da tasirin kaza tana da falalar kaza aya kaza tana da falalar kaza ya bayyana cikin hadisi sahihai amma duk cikin wannan bayanin da ya tsawon shekaru da uku ashirin da uku bai ɗauko wani bangare ba ya ce a rubuta don maganin kaza don ya kare kaza idan na zo na yi wannan yanzu na kago ke da, na kawo wata hanya ta mu'amalantar qur'ani wadda annabi ya zo da ita ya kamata in tsaya a hanyar da annabi mu'amalanci qur'ani in mu'amalance shi to kuma abin da ya fi muni ma shine in kyale hanyar da ya mu'amalanci qur'ani in kawo wata daban sabuwa ta mu'amalantar qur'ani shi ya mu'amalanci qur'ani ta hanyar karatu da imani da aiki da kiran mutane zuwa gare shi to a samu wani shi ba ruwan shi da cikakken imani ko imanin nashi gurgu ne game da alkur'ani sannan baya aiki da shi baya kiran mutane zuwa gare shi sai rubuta shi kaga fa badal allazina zalamu qawlan kan da zikira da an ce kai wani abin da ba kai ko ka ji ka ci ko da yin wani abin da amma yawanci kamar yadda na sha faɗa a wurin wasan sauraron na karatu shi ne idan ka samu abu ana yin sa a garin ku yi kasuwanci wani yakan yi fatawa ne yakan so so fatawa sa ne da cikin rayuwar mutane ko bai da in yi ga mutane suna yi kuma an daɗe ana yi to wannan shi ne zani na halarci in ba a yi sai yan kaɗan to wannan shi ne zani na mai <laughs> to wannan kaga abu a fatawa daga ayyukan mutane ana tsofatawa ne daga mai nan min alkitabi wa sunna min alkitabi wa daga wurin ake dauko amma baka istiha'in fatwa daga cikin ayyukan mutane ne da kullum sannan wani idan ya ga waɗanda suke yi din sun masa kwarjini yana jin tsoron kansa sai ya hana su sukat shi ma sai ya kyale abin ya ce halal ne sai saboda yana jin ganin wasu waɗanda a kowane lokacin ma da waɗansu malamin suke jin tsoron kila masu abu kaza wa yayu ne ɗan boko ne in ka ce ba halal bane za su in ka ɗauka haram ne za su ce kai ba gida ne to bari ka ce halal ne idan a ɗauka kai waye ne dole in kai ma duk ka fahimta rayuwa ne waye ne ka san ai modan wan ne shi ma ai ba modan ulama modan ulama su ne kai ka ce wani wata yar kwatano wani modan wan wani sauransu kada za ka faɗa addini ka faɗa abin da yake shi kai imani ke zai fice ka a gaban Allah me zaka tsaka na wani kwane waye ya laiko shi salamu alaikum daga kai shi kenan sai mu tsaya duk waɗannan asar ɗan asar ne zai fai cewa ana rubuta aya ka zaga mai naƙuda ya karu min bayan da sulbi wata ra'i ana jingina zuwa ga abdullahi ɗan abbas duk asar ne fai ba su tabbata daga wani sahabi dama wanda suke jingina su suna jinginawa sahabi ne sahabi daya kamar yadda masu laya suke kokarin jingina abdullahi bin amru shi ma dai suke jingina masa cewa shi ya fara yin laya shi ko ba laya yi ba lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar da wakon rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa uzu bika rabbi an yi hadu da kuma addu'o'in da manzo Allah yake karanta uzu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq zuwa karshe sai ya koyar da 'ya'yansa waɗanda za su iya cewa in sun zo kwanciyar bacci su rika yi ko su rika yi don neman tsari waɗanda ba sa iya karantawa ko ba su haddace ba sai rubuta masa a jikin takarda ya rataya musu a wuya don su rika karantawa a jikin takarda to kaga wannan sai a fake da wannan a ce laya <laughs> kaga wannan son zuciya ne kaga magana tana cikin tafsirin ibnu kasir cikin tafsirin kad ablahal mu'minun karkashin wannan ayar wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin duk wanda yake larabci zai karanta ya amma sai wani ya dauko wannan sai faɗa mutane ya san mutane ba sa sannan kuma duk wanda suke magana a kan laya a rubutu na ilimi laya su ce ta halatta ko ba komai suna magana tsantsar alkur'ani tsantsar aya ko sura ita suke magana kaga ita din babu musallama musu da ko to amma su suna magana ne akan da duk wanda ya rubutu na ilimi a da kan wannan yake magana ko mai risala da yace wala ba aka yana nufin irin waɗannan rubutu din waɗanda suke na alqur'ani ko an san ma'anar ko an ce la ya ta ana nufin irin na alqur'ani tsantsa amma duk wanda take alqur'ani ya garwaya da wani abu kaga wannan ya fitar daga cikin alqur'ani ya zama alqur'ani daga wurai kaga anan yana ganin alkur'ani shi kadai ya kasa sai ya hada da wani abu to yau idan ka ɗauki masu laya da masu rubutu sha ka kasa irin abin da ake rubuta wanda da ake laya da shi kashi ɗari to za ka samu kashi saba'in cikin ɗari ba alkur'ani ba ne sauka ko sai to kaga anan gurin kaga idan ana maganar rubutun sha ta ilimi ana maganar qur'ani zanza yanzu idan wani ya zo bayani kawai sai ce din rubutun sha ya halatta shi kuma wanda yake rubutun wani kuma qur'ani yake rubuta baro yake rubuta ba ruwa ba. ko ya mahe bangon dutse wani wurin ka ga wani shashatau wani lokacin za a yi hatibi idan aka yi hatibi ne gida ne za a yi nadara a kawo lambobi na larabci ko da turanci a rubuta dan asalin lambobin larabci din nan da ake amfani da su fa su ne fa na boko din asalin lambobin su ne larabci ko waɗannan asali ka ga duk masu rubutu na da suke da wannan ake ya biyu uku na biyar na shida to waɗannan asalin su indiyanci ne ba larabci ba ne su dai wannan one two three ɗin su ne asalin larabci ba su ne kwasaye da wurin laraba yi kuwa da mutum shi har yanzu marubuta a kasar Morocco da nan yammacin abin da sun suka tashi buga littattafan sun littafin larabci yadda suke nan barin zai suke nan da lambobi irin wannan ba sa yi da irin wannan don wannan ba su da alaƙa da larabci da indiyanci ne to sai a zo ko a rubuta irin wannan lambar ko a rubuta irin wannan kaga in an rubuta wannan indiyanci ne in an rubuta wannan kuma larabci ne amma wanda yake ba wai wahayi ne na alkur'ani ba larabci tsantsa to yawanci wannan din za a rubuta sai a yi gidan dara sai a yi lambobi sai da an yi ɗari da goma sha biyar sai an yi dubu biyu da ɗari uku za an yi mai na sauran kenan mawasan mai ke nufi kuma ka rubuta ka sha ko a tashi a ce za a yi hatimin annabi yusuf ran nan hatimin annabi yusuf sai a haka kaga yuha to nan wuri kuma sai a rasu da girman Allah mai haɗa wannan da addini a ce kuma a sha sannan akwai lokacin da a yi wani kaka ta kuka an yi haka an yi haka a nan muna a yi ta yin kawai ka ka ka ka ka ba iya nan wuri ka ka ka ka ba iyaka kaga ana wuri bai aukan wata fiye wani fushi da rubutu ta ba ta samu kaga akwai kunya ma akwai jahilcin da ke da kwakwalwa wani zai zo da ya الله كان سبحانك اللهم جنازة تقول قدموني قدموني